وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بايا ان ga mumini ko idan Allah da manzansa suka yanke wani hukunci a kansu ya zama suna da sauran wani zaɓi cikin karɓar hukuncin ko kuma ƙin karɓarsa duk wanda ya saba wa Allah da manzansa to haƙiƙa ya ɓata ga barin tafarki madaidaici ɓata mabayani.